وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ba mu koya wa annabi Muhammad waƙa ba, kuma hakan bai dace da shi ba, domin ba ɗabi'arsa ba ce, kuma a halittarsa ma ba zai iya ba, ballantana har ya inganta ku ce masa mawaƙi ne, ba komai muka koya masa ba, sai zikiri da alkur'ani kuma hakan a bayyane yake ga wanda ya lura da shi